واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين ya kai wannan manzo ka ambaci lokacin da muka aika maka wata tawaga daga aljannu suna sauraron alkur'ani wanda aka saukar maka yayin da suka zo don sa sai sashen su ya ce da sashi ku yi shiru don mu samu damar jinsa yayin da annabi ya kammala karatunsa sai aljannu suka koma ga mutanensu suna yi musu gargadi daga azabar Allah idan ba su imani da wannan alkur'ani ba